Wannan takaddama ya samo asali ne daga wasiƙar da atone janar na ƙasa ya aika wa wani gwamna na jihar kudu maso yamma akan cire zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumominsa ya naɗa wasu na riƙon ƙwarya. A wani abu da shugaban ƙungiyar Save the Change Alhaji Bashir Dan Musa ya ce a gaggauta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garin bawul. Wato ya kamata a yi gyara tsarin mulkin ƙasar nan. Su majalisar da muke da ita yanzu ta ƙasa a fahimta ta a wannan karkashin shugabanci nasu a shirye suke su irin waɗannan gyare-gyaren domin na ga sun ɗauko hanya to ya kamata su gyara wannan tsari da ake cewa kuɗin ƙananan komai su je hannun gwamnoni a soke shi ba tsari bane ba a rushe shi wannan tsari da aka ce hukumar zaɓe ta jiha ta gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a rushe shi because duplication ne ba su da kayan aiki yawancin kayan aikin nan da na ainihin suke amfani su duk abin da yawanci mutane na zargin su da cewa duk abin da gwamnatin jihar take so a yi shi ake yi a nashi nazarin mai magana da yawun jam'iyyar anrp sai su akume ya ce yana goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka ne na ba wa ƙananan hukumomi kuɗaɗen su kai tsaye domin su ne suka fi muhimmanci a harkar demokuraɗiyya that's why i was happy about the letter by the attorney general of the federation saying that unelected local government councils are illegal, which is a fact. Shi kuma masanin kimiyyar zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari, ya ce an daɗe ana ja in ja akan wannan batu kuma laifi ne na kundin tsarin mulkin ƙasa. Tsarin mulkin Najeriya bisa ga dukkan alamu bai fito ƙarara ya yi bayani wanda zai kwantar da zuciyar kowa akan menene takamaiman ginshikin da aka ɗora tsarin ana kuma ba. To shi yasa ake ta samun takaddama. Akwai yunkure-yunkure da aka yi a baya domin ganin cewa an tabbatar da wannan wannan tsari na ƙananan hukumomi ya samu cin gashin kansa to amma an yi ta samun cikas a cikin waɗanda suke da ra'ayin cewa Kananan hukumomi ya kamata a saka masu mara akwai ma'aikatansu a ƙarƙashin ƙungiyar su wato algon akwai kuma waɗansu 'yan rajin dimokuraɗiyya a ɗaya ɓangaren kuma su kuma gwamnoni yawancinsu suna adawa da wannan yunkuri sa'an nan kuma suna amfani da 'yan kanzaginsu su ga cewa ƙananan hukumomi ba su samu cin gashin kansu ba to su waɗannan ƙungiyoyi da suka mayar wa malami martani su ne 'yan kanzagin gwamnoni wanda suke ganin cewa ya yi katsalan da ne ko kuma ya shigi suna da awar cewa bai kamata a ce ministan gwamnatin tarayya ya shiga cikin maganan da ta shafi jihar oyo ba sa'an nan kuma akwai musamman ma masu rajin abin da suke eh, kira sake fasalin najeriya su ma suna ganin cewa ya kamata a ce ƙananan hukumomi sa ƙashin jihohi Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnonin da suka riga suka sauke zababbin shugabannin ƙananan hukumominsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.